Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma makeri. A wata gagarumin nasara da aka ci, kasashen ukraine da rasha sun rataba hannu akan wata yarjejeniya a birnin istanbul a jiya juma'a da ke nufin isar da miliyoyin ton na hatsin ukraine zuwa kasuwannin duniya da kuma sassauta matsalan karancin abinci ga miliyoyin mutane a kasashe masu tasowa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya shaida wa wakilan rasha da na ukraine a wajen rataba hannu a kan yarjejeniyar inda ya ce kun shawo kan matsaloli kuma kun ajiye bambance-bambance a gefe don share fagen aiwatar da wani shiri da kowa zai mura wanda bai zo da sauki ba sabar da jin daɗin bil'adama shine ya ingiza wannan tattaunawar in shi batun bai kasance mai gamsarwa ga duk bangarorin ba in je guterres amma an mayar da hankali ne akan abin da ya fi dacewa ga mutanen duniyar mu kuma kada a yi shakka wannan yarjejeniya ce ga duniya a jiya juma'a an samu stephen bannon babban na hannun daman tsohon shugaban amurka donald trump kuma mai faɗa a ji a bangaren masu ra'ayin mazan jiya na amurka da laifin raina umarnin majalisa na kin amsa sammaci da kwamitin binciken harin da aka kai a zauren majalisar dokokin amurka a bara wata babbar nasara ga kwamitin da jam'iyyar democrat ke jagoranta wani rukunin masu shari'a ya samu banan mai shekaru 68 da haihuwa da laifuka guda biyu da ake tuhumarsa da aikatawa na kin bayar da bahasi ko takardu ga kwamitin majalisar wakilai yayin da yake tantance zanga-zangar da magoya bayan trump suka yi a ranar 6 ga watan janairun shekarar 2021 waɗanda suka yi yunkurin hana tabbatar da sakamakon zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020 kowane laifin rashin da'a ga majalisa yana da hukuncin kwanaki talatin zuwa shekara guda a gidan yari da kuma tare dala ɗari zuwa dala dubu ɗari labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Majalisar Ministocin Kasar Japan a jiya Juma'a ta yanke shawara a hukumance ta gudanar da jana'izar ƙasa baki ɗaya a ranar 27 ga watan Satumba ga tsohon Firaministan ƙasar shizu Abe wanda aka kashe shi yayin muhawarar ƙasa akan shirin jana'izar. wanda wasu ke kallo a matsayin wani yunkurin ɗaukaka martaban ɗan siyasa mai raba kan ƙasar. A farkon wannan wata ne aka harbi Abe yayin wani jawabin yakin neman zaɓe a birnin Nara da ke yammacin ƙasar. lamarin da ya firgita al'umman kasar da ta shahara a kan tsaro da kuma tsauraran matakan sarrafa bindiga an kama wanda ake zargi da kai harin nan take bayan harbe-harben kuma ana tsare da shi domin yi masa tambayoyi yayin da hukumomi ke kokarin gabatar da tuhumar kisa a kansa a hukumance babban sakataren majalisar ministocin hirokazu matsuno ya ce jana'izar ta ƙasa ta dace saboda gudunmuwar abe a matsayinsa na shugaban kasar japan da ya fi dadewa a kan karagar mulki da kuma kyakkyawan jagoranci da jajircewarsa a fagage da dama da suka hada da farfado da tattalin arziki da inganta da diplomasiya da ta ta'allaka a kan sake gina kawancin japan da amurka bayan bala'in tsunami na shekarar 2011 a ƙarshe wata da ake kira dansira karikumutima ta ce ta yi tsalle ta ruga a guje tare da iyalinta yayin da aka ji karan harbe-harbe a ranar wani tattaki da 'yan tawayen m23 suka isa ciye ƙauyensu kowanensu yana gudun zuwa wata hanya daban saboda tsoro watanni bayan haka 'yar shekaru 52 da mijinta da 'ya'yansu goma sha ɗaya, sun sake haduwa a wani sansani da ba na hukuma ba a garin rochuru inda suke kwana a cikin makaranta kuma suna neman abinci da rana wannan mutane suna cikin sabbin mutane da ke fama da tashin hankali a gabashin dr congo idan ba a shawo kan tashe-tashen hankulan ba akwai hadarin sake haifar da rikici a yankin mai yawan tabkuna kamar yadda cibiyar nazarin dabarun afirka ta yi gargadi a cikin rahoton ta na karshen watan yuni game da taɓarɓarewar yanayin tsaro a ƙasar. duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A cikin shirin namu na yau, za mu duba ziyara karo na biyu da shugaban ƙasar Nijar Mr. Mohamed Bazoum ya kai a jihar Difa tun bayan hawansa kan karagar mulki. A ziyararsa ta farko da ya kai a tsakiyar shekara ta 2021, shugaban ƙasar ta Nijar ya ƙaddamar da wani tsari na soma mayar da 'yan gudun hijira gida a jihar tadifa a garuruwansu na asali sakamakon yadda zaman lafiya ke kara kankama a wannan jiha a wannan rangadi na biyu shugaban kasar ta nijar mohamed bazom ya zo ne ya ga halin da jihar tadifa ke ciki bayan shekara ɗaya da ya gudanar da rangadinsa na farko wanda ya fara ziyarar barikin sojoji na biyar da ke cikin jihar tadifa inda ya jinjina wa dakarun haɗin gwiwa na kawancen kasashen yankin tafkin chad waɗanda ke cikin wata runduna ta musamman da ake kira operation lack operation lack sanity ko operation integrated lack da kuma ke ci gaba da samun galaba akan abokan gaba inda daga ranar 26 ga watan maris zuwa ranar 4 ga wannan wata dakan sun halaka gwamman mayakan boko haram a tsibiran na yankin tafkin chadi a yanzu haka dai akwai kimanin 'yan gudun hijira kimanin 500 a jiya ta difa waɗanda ke jiran tabbacin zaman lafiya ya dawo a garuruwansu asali domin su koma gidajensu. Daga difaɗin ga wakilinmu Abubakar Isa da cikakken bayani. Wannan ziyara ta shugaban ƙasar Nijar Mohamed bazum ita ce ta biyu da ya kawo a jiha ta Difa tun bayan hawarsa kan karagan mulki. A ziyararsa ta farko da ya kai a tsakiyar shekarar 2021, shugaban ƙasar ta Nijar ya kaddamar da wani tsari na soma mayar da 'yan gudun hijirar Difa a garuruwansu na asali sakamakon yadda zaman lafiya ya fara dawowa a jihar ta Difa. A wannan rangadi na biyu shugaban kasar ta Nijar Mohamed Bazoum ya zo ne ya ga halin da jihar ta Difa take ciki bayan shekara ɗaya da ya gudanar da rangadinsa na farko. wanda ya fara ziyartar barikin sojoji na biyar da ke cikin jihar ta Difa inda ya jinjina wa dakarun haɗin gwiwa na kasashen yankin tafkin Chadi da suka hada da na kasar Kamaru da Nigeria da Niger da kuma Chadi waɗanda ke cikin wata runduna ta musamman da ke kira Operation Lac Sanity ko Operation Integrity di Lac da kuma ke ci gaba da samun galaba a gaban abokanan gaba inda daga ranar 28 ga watan Maris zuwa ranar hudu ga watan Yuni na wannan shekara dakaru na haɗin gwiwa sun hallaka mayakan ƙungiyar Boko Haram da Iswak akalla takwas tare da ƙona motocinsu guda 44 da baburra 22 da sauran wasu kayayyakin iyakinsu. bayan ya bar barikin sojoji na biyar shugaba muhammad bazum ya kuma ziyarci rundunar sojoji da ke tsaron kamfanin dillancin man fetur na jihar ta difa da rundunar sojojin da ke garin dogo a gunduma gaskeru ta jihar difa wanda ya yi fama da hare-haren 'yan boko haram a 'yan kwanakin nan gama abin da shugaban kasar ta nijar muhammad bazum ke cewa a jawabin da ya yi wa sojojin. Allah ya saka muku da alheri kun yi aiki mai kyau an kai muku hari so biyu so biyu kuka dage kuma kuka yi nasara na yi imani wannan azancin da muka yi na mu yara na wannan ƙasar su kare ƙasar su kare uwansu su kare garuruwan wannan yankin za yi tasiri za mu mai da gari 45 za ku kula da su bara mun mai da wayansu amma barayi suna zauwa sun dame su wannan gamin mun san ya kare za mu ba ku makamai wanda suka dace yanzu makuna da su amma za mu kara su har mun kawo su insha Allah yanzu kuna cikin yanayi na wahala amma sauki yana gaba insha Allah cikin shekara daya biyu a ko'ina za mu yi gidaje za mu muku duk kayan da ya kamata kuma insha Allah za ku yi nasara Allah ya kare ku Allah ya kiyaye ku Babban abin da ya fi ɗaukar hankalin shugaban ƙasar ta Nijar Mohamed Bazoum a wannan ziyarar shine batun mayar da sauran 'yan gudun hijira a garuruwansu na asali, kamar yadda ya kasance a ziyararsa ta farko, inda ya mayar da 'yan gudun hijira na garuruwan Difa 22 a garuruwansu na asali. A yanzu haka kuma hukumomin Difa na shirye-shiryen mayar wasu 'yan gudun hijira na garuruwa 45 a garuruwansu na asali domin su samu damar gudanar da aikin noma. Lawan Magaji shine ministan ayyukan jin kai na Nijar kuma yana ɗaya daga cikin wadanda ke cikin tawagar ta shugaban ƙasar ta Nijar Mohamed bazum ga kuma karin bayanin da ya yi mana. Ya yi tsari insha Allah wanda zai kula da tsaro, wanda zai kula da kare karkara saboda ana so mutane su koma su yi aikinsu don ka kama da kanka ya yi abu haka abinci. wayannan wanda muka tantamna yanzu da su shugaban kasa ya ce su zo mu tantamna da su saboda ya ji goyon bayan da za su kamushi da gudunmuwa da za su kamushi bisa wannan komawa ta yanzu ta shahi da'irar gaskeru gari 45 ne za su koma sun kumshi mutum 41,700 magidanta magidanta 8,83 a wannan lokacin da muke cikin zuwa wata uku muka ce ga bukatar da muke bukatar da muke da ta wannan garin 45 ta kama kuɗin kamar miliyar uku sai kama to wanne ne kowa zai faɗi abin da zai gaba da zai kama a samu abin da shakki daga diman sarakuwa To yaya al'umma ta Difa ke kallon wannan ziyara ta biyu ta shugaban ƙasar Nijar Mohamed bazum a jihar ta Difa? Ga abin da wasu daga cikin mazaunan birnin Difa ke cewa. Ni ne Abdullahi Maruma, president na tsare-tsare na kwamitin Difa Angila. Ra'ayinmu alhamdulillah sai hamdallah. Tabbat president Bazum ya sa an ɗauki yaran jiha su dubu guda a cikin gar national an ba su horon soji yadda ya kamata don su tsare lahiyan waɗannan garuruwan inda za a mai da mutane to yaran nan yanzu an fara an an rarraba su cikin garuruwan nan don su je su kyautata matakan tsaro a can to tunda an samu tsaro yanzu kenan babu abin da ya saura sai a mai da mutane to shine mahimmancin zawata shi amma mu 'yan jihar difa tsakaninmu da shi sai hamdallah sai dai mu yi fatan allah saka mai da alheri sunana kasuma ce dai ni wallahi zuwa wannan president mohamed bazin wannan mu dukkanmu wai ba 'yan difa kadai ba dukkan nijar ma tun da ya fara bulaguro a cikin kasan nijar difa ya fara zuwa kuma don me ya zo neman lahiya ya zo ya tsara mana hanyar samun lahiya cikin kasar mu kuma kowa da kowa ya futa lahiya kowa ko ne yanzu muna yi kwanta da kana cikin ɗaki kana shiga kalkashin gado kai kwana yanzu a hili kana kwance a tobe kana yin barcinka alhamdulillah shi ma dai dan majalisar dokoki na jihar difa bulumman modo ya yaba da wannan ziyara ta shugaban kasar niger mohammed bazum duk da ruwan da kun ta garin empty amma akwai sojoji menene ne shi wannan soja namu su tashi su zo su sare yan uwansu da jama'a jama'ansu tunda sojojin duka yaran mu ne na garin mu ne kannu mu ne don kenan su sai bisa gare su uwayen su gwani su su koma gare su shine ya sa zuwa nashi musamman eh, kuma ya nuna yana da niyan yi kuma yana da kokori A yanzu haka akwai 'yan gudun hijira kimanin dubu ɗari a birnin na Difa waɗanda ke jiran tabbatacin zaman lafiya ya dawo garuruwa na asali domin su masu koma. Kacalla bukar Malam Hassan na magana da yawo matasan jihar Difa. Zancen gaskiya dai mun ji dadin zauwan shugaban kasa nan ga Difa. kuma duk zuwan da yake yi wannan kokarin shi ya yi duk yadda zai ya kawo lahiya ya mai da mutane shi shine abin da ya kawo shi tun bara akwai garuruka wanda an ka maida gari kamar su barwa yau alhamdulillah ya kai ya yi shekara guda ma mutane sun koma garurukansu an sa yan eh, tsoro an tare su bancin shi zuwan shi na karshe an yi program za a mai da gari wajen 45 kuma garurukan nan da za a maida akwai position na garda-garda wanda za a yi falase don mutane su samu su zamna su yi su. gaskiya mun ji dadin zuwan shi kuma yana mun tabbatar da cewa yana yin kokori ya aiki ya mai da mutanen nan garurukansu to yanzu sauran garurukan menene fatansu ga shugaban kasa to sauran garuruka fatansu dai a shugaban kasa ana so yanzu an ka mai da vakin nan na garuruka 45 an ka gani tahiyar nasu saura ma wanda suke kamar cikin kwaminikin eh, gegime tumur boso akwai garuruwa da yawa wanda ba su koma ba su ma dai suna so a maida su wajen nasu da na da wanda suka saba zama a maida su su ci gaba da aikinsu su ci gaba da zaman su cikin lahiya shine bukatan duka garuruka wanda suka tashi kimanin dai shekaru takwas kenan da al'ummar difa ta shiga wani hali na saka mai wuya sakamakon rikicin boko haram sai dai sannu a hankali zaman lafiya ya fara dawowa a jihar ta difa abukar isa sashen hausa na muryar amurka daga difa a jamhuriyar nijar. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin wakilinmu da ke difa a Niger, Abubakar Isa da kuma Solomon Abo wanda ya daidaita mana sauti. Sai kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan mai na kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku, mu kasance lafiya. a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro barkamu da wannan lokaci da kuma kasancewa da Abdurrahman Kabir Jani a cikin shirin da ɗan gari. Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon murar Amurka da Vision FM Katsina. To a yau a cikin shirin muna garin Tsanni cikin ƙaramin hukumar Batagarawa ta jihar Katsina. Kuma muna tare da Alhaji Bello Ma'azu Tsanni wanda shi ne magaji tsanni domin jin suwa suka kafa garin tsanni menene garin tsanni ya shahara da shi shi wannan gari na tsanni tarihin shi kala biyu ne mu a yanzu shara ta biyu ce an zo lokacin da aka shigo an tadda akwai rijiyoyi akwai ganuwa wani sa dai tukuna sa ne aka tadda ya zo na ta kewaye da aka taho da shanu ana tsarawa sai aka ga ganuwa da ƙohohi guda hudu da rijiyoyi guda biyar da rumbu da marna da randa so ka ga wannan shi ya nuna wasu sun zauna garin amma ba a san su ne ne suka zauna wa'annan irin kabila ne suka zauna ba a sani ba me ya fasa su ba a sani ba ina suka nuha ba a sani ba amma dai wannan abubuwan da zana ya ba dama cewa an zauna kuma mutanen nan suna noma suna rini sana'ar rini suna tuka ne kuma an yi yaƙi yaƙi kenan tun da haka ganuwa a yi to wannan ne kishi na farko to kishi na biyu ne mu wanda aka shigo wajen alif dubu ɗaya da ɗari takwas da hudu lokacin shehu usman dan hudu a lokacin da aka sare ganoyi aka aka kilarin sai aka zo aka zauna akwai fulani akwai haɗe su ne ainihin suka shigo cikin garin wasu fulani suka zauna wajen ganuwa amma daga baya kuma sun dawo cikin gari tun daga wannan lokacin dai shi wanda ya tsira gidan sarautar tsannan ana kiran shi malam ibrahim igi kuma baturan ke ne kuma ya zo daga tumbuktu malami ne kuma makiyayi ne dabbobin shi sata ya shigo katsina ya zo ya zauna a yaka wadanan wajen ɓata garawa To amma wannan ma yana ɗan ba da alaƙai tarihin 'yan ɗakawa da na gani su ma sun taho daga can sun zauna a yaka wada. So amma mu aje wannan. Hmm. Akwai zai koya 'yan alaƙa. Tsakani. To lokacin da ya taho ya taho shigo tsanni ya kawo gidan sarauta tsanni kamar da kuka sani. Kuma shi ma da Ibrahim Igidin nan kamar da ce maka sulɗe ne ba ke ne. yana da 'ya'ya kamar kusan sittin kamar yadda dai tarihi ya bada na gidan akwai maza akwai mata ya kafa wannan gidan sarauta a 1804 to kusan shekara 200 da wani abu kenan kuma wannan tsatsa nashin dai har yanzu su suke sarautar nan ah, ba a samu cira ba kuma da tsatsan shi ne eh, shi ya taho kamar da ce muku daga mutumin tumbuktu ne daga tunis ya zo ka tsana ya taho kwami gara ya zo ya kawo da zo tsanni shi magaji malam ibrahim igi mai ilimi ne ya fara sarauta tsanni daga 1804 zuwa 1814 ya yi sarautar tsanni kuma gidan sarauta yana nan inda inda har yanzu kuma gidan sarauta da allah ya shirin shi sai dan shi magaji umaru sai aka haɗa shi magaji tsanni a shekara ta 1814 zuwa ta 1837 shi ma da Allah ya anshi ɗa ne na shi ya anshi ransa sai kuma aka yi magaji halilu shi ma ɗa ne na ibrahim igi shi kuma ya sarauta tsanni daga 1837 zuwa 1851 To ni ma lokacin da kakana wancan magaji Bello ya rasu kuma kahe ni alif dubu ɗaya da yi hamsin da uku akwai wata mata shi magaji Bello sai an tafi na ɗo mahaifina sai aka yi sai ta ce an samu Bello kuma an samu mai nasara. Mawarin ake cewa Bello mai nasara. To shi shekarar shi arba'in yana sarautar ƙasar tsanni. Kuma ƙasar tsannin nan ta kunshi akwai haɗiya da aka yi. Haɗiyan nan lokacin akwai rahaje magaji ce aka mai ta ƙarƙashin tsanni. Akwai tarno magaji ce aka maido ta karkashin tsanni to a lokacin nan ana majin na wasu aka rarrage wasu magadai aka ƙara wasu shi mahaifina ya yi zama da waɗannan magadai guda uku yana magaji a maga wajen magaji biyu a raye ba kwarne da ba sha ba daga nan da ya rasu 1993 bayan shekara 40 sai aka ba yayanmu ɗan shi magaji bala zayana ma'azu wanda yake jikan jika ne na ibrahim ilkina hmm. shi kuma ya ya daga alif dubu da da zuwa dubu biyu da biyar shekarar sha biyu sha biyu yana sarauta tsanni sai allah ya mai wa'adi sai ni kuma allah ya bani ni alhaji bello ma'azu mai nasara an naɗa ni 22 ga watan Satamba 2005. To yanzu da waɗanne irin kabilu ke cikin wannan gari? ai kabilun mu dai ba su wuce ba Hausa Fulani sai bare bare. me ya bambanta wannan gari da sauran kauyukan da ke makwabtaka da shi akwai wani abu na tarihi da garin yake da shi i to ai akwai kamar yadda na kai yanzu cewa ga abubuwan da muka taras wanda ma mun muke fata yanzu da inda aka ci gaba ne kamata ya a zo a sa kimiyya archaeologists dina hmm. su zo su binciki rijiyoyin da shin shekara nawa ma wannan gari ne hmm. tunda ai wannan shi zai ba a san shekarar nawa tunda ai yanzu duk abin muka faɗi mu zama mu ne na biyu zama an ba bamu da aka ba san gisa inda ake na tsanni ba tun daga ganuwa an tadda ga rijiyoyi har yanzu muna aiki da rijiyoyin nan ga marna inda ake rini suna nan mun tadda su ga rumbu ga randa kaga kaga ba mu iya sanin yawan shekarun to da za a yi mun wancan sauran wuraren nan waɗannan abun ma tarihi ne na to kamar me wannan gari ya shahara da shi ah, musamman shin yaƙi ne ko ko noma ko ko kiwo ah, yaƙin ma an yi domin ita da tsanin nan tun da aka shigo ganon nan ba a taɓa cinta da haƙi ba akwai ɗan baskori kamar yadda wajen maga tsauri ya ambata ya zo amma shi bai yaƙi tsanin ba don ga tarihi mahaifiyar shi tana da alaƙa da tsanni saboda haka sai ya kewaye ta yin tsaurin bai yaƙi a tsanin ba shi ɗan baskori mm. kuma muna da har yanzu mutanen tsan da ba su da tsoro muna da abun ga sannan kuma manoma ne masu kiwo ne saboda haka sana'o'in mu dai ba su wuce kiwo sai yanzu ne da ilimin zamani ya zo ake garawa da aikin gwamnati akwai wani kirari ko take da ake yi ma wannan gari na sani a ta dai ana cewa tsannin kowa sarki ko dinya kowa da hula to akwai wannan abubuwan domin in dai a da sai kadarci rashin tsoro da babu tsoro don kamar da ake gaya mana ma a lokacin nan in yan daka zai taho tsanni daga dutsen ma yana zuwa bakin gari can sai ya samu an saro tsarki an zo saboda kadaran mutane so eh, dama akwai takarci amma dai abubuwa da sauki yanzu amma dai dama mu ba mu da tsoro eh. yanzu haka akwai wani kalubale da garin sanda yake fuskanta da za a so mahukunta su ji domin ɗaukar mataki mu alhamdulahi lokacin gwamnatin umar musa an mana da ya secondary school muna da mdj ta asibitin nan mu ba ba da ya damu yanzu irin ya samu mana dam dinmu da ake noman rani kuma an samu hitila muna da wutar lantarki muna da ma'aikata gwargwado so kusan ba abin da ya fi dai yanzu gyara dam ɗin in domin masu noman rani samu abin yi yara samu abin yi. to masu sauraro a nan zamu ɗiga ma shirin aya a madadin wanda aka ji mu da shi alhaji bello ma'azu sani daga gidan rediyon muryar amurka abdulrahman kabir jani ke sallama da ku to kun ji lokaci madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.